malam muhammad bashir lawal allah ta'ala ya saka maka da alkhairi mu ma da muka ji allah ya saka mana da alkhairi wato da yake ba ba mahallin ta'aliki kamar da aka faɗa lokacin gabatarwa kuma duk abin da takarda ke bukatar ya ɗauka na matakin bayani ya ɗauka ya kuma yi kokari kwarai wajen kaucewa zurfafa wajen sabanin malamai a waɗansu gabobi waɗanda suka gabata a cikin takardar wanda wannan yana nuna wato akwai kwarewa kwarai da kuma sabo da irin tsayawa wannan mahalli allah ya sauka da alkhairi tsakani da allah takardar nan kimanta ta kai inda duk ya kamata ta kai koma a ce ta wuce inda muke zato duk karancin lokacin da ya yi amfani da shi ya gaya mana muhimman abubuwa a dunkule in kalli takardar wato kamar yadda ya bata a sufofi guda biyu musamman ga mawuyin da ya tattauna abubuwan da za su amfani bawa bayan tashi shi daga wannan rayuwa zuwa rayuwa ta gaba ya kasa su kashi biyu a dunkule ya nuna akwai waɗanda waɗansu 'yan uwa musulmi ne za su yi mabawa waɗannan gata da kuma wannan hanya da za su buɗe mai su gaba da moruwar abin da za su yi bayan shi dan nake so in ƙara jawo hankalin mu kyautata alaƙa da waɗanda muke zaune da su duk al'ummar da ya Allah ya da su musamman 'yan uwanka ahalus sunna waɗanda su ne za su zo da wuri wajen gawarka bayan baka da Allah ka kyautata alakarka da su ka yi tanajin irin yabo da kake so su yi maka ka yi tanaji kana na ka zauna da su lafiya ka kyautata musu zato ka yi iyakar abin da za ka yi ka sadar da alkhairi gare su ya zama akwai alaƙa kyakkyawa in ba ka su kukan sun samu gidi a tafiyar su wani bango ya faɗi domin kamar yadda ya gaya mana ba kirkirarren yabo ne zai amfani bawa ba kamar da ake yi yanzu a ji a sai fili gidan rediyo a yi ta faɗin da gaskiya wani ma hada rantsuwa zai wallahi tallahi marigayiwa ne wallahi shekara ta hamsin da shi da bakwai tare da shi muka yi firamare tun da yake bai taɓa ƙarya ba ce <laughs> to kai kayi yanzu to kun ga wannan Allah ba zai karɓi wannan yaban ba Allah ya sauke saboda haka don Allah mu kyautata ma junan mu zato ko mu ba da muhimmanci wajen zamantakewa cikin al'umma kada ka taɓa tunanin kai kaɗai akwai wata rawa da za ta taka da za ta gamsar sai ka haɗu da yan uwanka kuma da ka haɗu ka san sama za a samu matsala za ka saba mun za a samu maka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya mana cewa mafi alherin mutane shine wanda yake cuɗanya da mutanen ya haƙura da matsalarsu su masu haƙura da tashi Allah ya samu dace kuma tsakanin da Allah ni na ƙara fahimtar hadisin nan na zama ta bin adaman qata amaluhu illa min salasin din nan wato sharhin da yi sharhi mai yawa mai faɗi mai ma'ana wanda ya ci ciro daga malama magabata kan wannan hadisin gaskiya na tsara fahimtar hadisin sosai da manufarsa da yake dai ba lokaci kuma ba ta aliki za a yi ba za mu iya sauraron mutum ɗaya ko biyu haka masu tambaya inda ita in kuma babu ita kawai mu mika abin magana ga shi mc jagoran taro don yi mana bayanin abin da zai biyo baya don kusa ana yan wa'insu abin nan karanta akalla kwaminiki wanda shi shine zai gabata shi mc ni daga nan sai in ja bakin linzamin bayani na mika masa in yi ta malam kabiru gomba in cika rigata da iska in yi gaba malam mc lieutenant Kanal, yanzu gare ka assalamu alaikum warahmatullah a kayan mu ga masu abin da communicate da kwai dambobi da aka bada na waya wanda mutum zai yi eh, abinan nasu a whatsapp za a turo wannan karatun ga nambobin mutum sai ya dauka 08062 169 629 ta farko kenan zan bayan da ita 080 62 169 629 sai ta biyu

a community na mu malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jawabin bayan wa'azi sun kunshi abubuwa ne mun iya fitar da abubuwa guda tara cikin bayanai da malam ya gabatar mana Allah ya saka masa da alkhairi abu na farko a nan duniya kowane bawa zai iya gina rayuwarsa ta lahira ko ya gina ta da kyakkyawan blok ko kuma ya gina ta da mummuna a duniya dai za ka iya inganta rayuwarka ta lahira ko ka lalata ta a duniya sa'a faja'al hata'a abu na biyu malam ya zaburar da mu akan yin mu'amala da mutane da kyautata shi da haka shi zai samar mana da kyakkyawan ambatu bayan mutuwanmu domin su mutane su ne shaidun Allah a bayan ƙasa kamar da malamai ke cewa da haka kowa ya ƙoƙarin kyautata kyakkyawar mu'amala ya kyautata zamantakewa da al'umman da yake cikinsu don wannan shi zai bashi dama bayan rasuwansa su tuna shi da alkhairi ba za su soke shi ko su kushe shi ba abu na uku mahimmancin zuwa sallar jina'iza mahimmancin halartar sallar jina'iza da kuma raka ita jina'izar bayan an gama mata sallah har zuwa makabarta don in an je makabarta kuma za a so a fuskanci alƙibla a yi ma watannan gawar addu'a da tuna gawawakin musulmai bayan rasuwansu da jin haka ɗin da yin addu'a da biyan masu bashi waɗannan abubuwa suna da muhimmanci ga kai da za ka yi kai rayayye sa'annan kuma suna da mahimmanci ga matattan da kakewa mun fahimci wannan cikin karatun malam abu na kudu fa'idar haikuwa tare da tarbiyya ba haihuwar kaɗai ba haihuwar da ke cuɗanye da ɗaukan nauyin ƴaƴan da ta haifa ta hanyar tarbiyyantar da su kula da su kaɗai da malaye mana bayani a nan kuma kake tsatso muhimmancin aure don ba ka aure biya ba ka ke haihu balle haka tarbiyya da haka a cikin karatun malam za mu fahimci muhimmancin aure wanda zai ba ka dama ka haihu da daga nan ne kuma za ka iya kai tarbiya Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki abu na biyar mahimmancin aikata ayyuka masu gudana masu ci gaba ko bayan mutuwarka waɗannan ayyuka ka da malam ya ambata mana su guda goma ne a dukkanin wani aiki wadda ko bayan kara su jama'a za su ci gaba da cin kajiyan wannan aiki yana amfanar da su kai kuma kana samun ladan wannan abin da jama'a suke cin gajiyarsa kana samun ladansa a wajen Allah a nan wurin malam ya sabar da mu kan wakasi da sauran ayyuka waɗanda akan yi a farwa al'umma su ci gajiyarsa kuma ya nuna ci bayan nan al'umma wajen tarban wannan aiki na wakasi da kuma yadda waɗansu waɗanda ba mu ba waɗanda su ba sa sa ran da muke sare a wajen Allah amma kuma suka zanto suna da hannu mai tsawo a wannan babin har malam ya ba mu kissar wata wasu wata baiwa Allah ko kuma waɗansu bayan Allah da jin sayarwa wallahi wannan kissar ya tuna man wani abu da ya faru a tsakanin nan akwai baiwa Allah da da ita da mijinka suka samu matsala sai mijin zo ya faɗa man ya roƙe ni in je in masu sulhu na je har gidan wannan mata ga matan ga mijin don in wasu sulhu akan matsaloli da ya min bayaninsu matan cikin bayananta wanzu zuciya ya kai haka matan take cewa lokacin da mijin su ya rasu miji ne mawadaci sa'ad da ya rasu daga kishiyanta ana cewa ya rasu aka bugo musu waya ya rasu a asibiti yan uwan shi suna asibiti tare da shi suka shiga ɗaki da kishiyanta suka runguma juna suka ji daɗi dan cewa ya mutu ya ba dukiya kuma dama can akwai wasu abubuwa na bukatunsu waɗanda yake sa'ad da rai ba sa samu to amma yanzu gashi ya mutu ya bar musu waɗannan ɗimbin dukiyar ta ce sai ta ji yanzu alhamdulillah tun da ya rasu za su samu wani miji dukiyar ta ga ta ya mutu ya bari za su tafi da mijinsu na biyu sa'annan a wuri ɗaya kuma bukatun can da ba sa samu to tana ganin cewa in ka samu wani miji kuma talaka ne ita za ta je da dukiya shi kuma za ta samu wancan biyan bukatar to amma abin da take sai gashi ta zo wannan mijin nata na biyu sai irin abin da take kuka wajen wancan mijin ba ta samun shi alhalin yana da dukiya wannan kuma ba dukiyan kuma baya ta samun wannan biyan bukatar wallahi al'adima haka wata mata ta faɗa mana ga mijinta wajen sulhu na ja hankalinta ne mata wa'azi so kaga irin waɗannan suna nan suna faruwa da yawa kuma zuku ma ya faɗi wannan kowa ya taka in kana da dukiya ka san me za ka yi wa Allah da ita dan ka mutu ka shiga wani hali na nadama ka san abin da kai ka yawa kanka ne yin ma wani yin ma kai kai wa kanka ne abu na gaba a gurguje abu na shida mahimmancin neman ilimi karantar da ilimi ɗin, da kuma rubuta ilimi ɗin a yaɗa. Da zan to ka rubuta littattafai ka rubuta muzakira dukkanin wato shafa ka ɗauki pages da waɗansu ka ɗauki littafi ka rubuta ka ɗauki a4 kai rubutu a ciki ka ɗauki daftar kai rubutu a kai a buga a ya haɗawa al'umma wannan ko ba zai yi ba sai ka yi karatu da haka cikin abin da za mu fahimta a nan akwai mahimmancin kowa ya tashi ya tafi makaranta don duk abin da malam ya faɗa mana na tarihin al'imamu yuti wannan ya faru ne bayan yi ma karatun in ba kai karatun ba ya har za ka karantar ya har za ka rubuta ya har za ka yada dole sai ka yi karatun tukuna ya ka tashin mu yi koyi karatu bayan karatu ko mu karantar bayan karantarwa mu yi rubuce-rubuce da za mu mutu bari abu na bakwai wani malam cikin karatun shi ya karantar da mu yadda ake warware matsaloli da addini she in kana bukatan matsala ta addini ta fita maka kyas kakan haɗa ruwaya ɗaya ruwaya biyu ruwaya uku kan matsala ɗaya don wata ruwaya za ta zanto ƙarin bayani mai san wata irin musulubin da malam ya gabata mana a nan irin tamu'in ruwayar da ya yi babu shakka ya koya mana wani tarbiyya mai matuƙa muhimmanci yayin mu'amala da ilimi na karanta hadisi ɗaya ba gama sa ba ko bayaninsa bai gama kosar da ni ba ashe ba laifi bane ne ya lalubo wata ruwaya wacce za ta ƙara buɗe man abin da ke cikin wannan ruwayar mun koyi haka abu na takwas kusa da na ƙarke jeran ta ilimi ka ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya tun farkon karatun malam ya ce mana ya kasa abubuwan nan gida biyu shi ma ɗayan da kasashe a ƙara kasashe abubuwa a jajjere duk wanda zai magana kan ilimi ya zanto ya rubuta abin da zai yi magana kuma ya jera shi ɗaya bayan ɗaya rika ɗaukansa sala-sala ya fi saukin cin lokaci gare shi sa'annan kuma ya fi saukin fahimtar da masu sauraron sa. abu na ƙarke ko ma littattafan malamai don duba sharhu kwatan hadisai da ayoyin alkur'ani kafin a ce ka fito gaban jama'a sai da yaron su mun ji mala ya kawo littafi ɗaya littafi biyu dan sharhin waɗansu hadisan da mu a wurinmu muna ganin ɗan islamiyya aji ɗaya ajiye biyu sun san fasaran wannan hadisan ya malam bai yi kasalan lalubo hadisan da littattafa da malamai suka rubuta don binciko wannan shirin ba ta da cewa babban malami ne bai ji cewa ai wannan hadisan na riga na bayani na kawai da zan wa jama'a fahimta ta ta ta iya gamsar da su ba a'a sai da ya koma zuwa ga littattafan malamai na da don binciko hakikanin sharhin da su suka taba a kai wannan babu shakka kyakkyawan tarbiyya ce malam ya dora mu kanta muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya jagorance mu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ga kuma sanarwa cewa ana bukatar 'yan kwamitin gidauniya don tsaya don allah bayan an kare taron nan kuma a sake a faɗi sunayensu wannan shi ne sanarwa to ai ba su da hannuna ni da an ce a sake ɓaga a da kai suna garin kama na shi ba shi to masu abin hawa? ta an tashi kowa da Allah ya sauri ya je da masu abin hawa su je ga abin nan nasu in an shi an yi sallar misallar ah, akwai ah, malam isa imam na farko akwai alhaji idris idris wa? yi guda ok sannan akwai alhaji ɗahiru sarki akwai alhaji ah, ibrahim alunu ne? alhaji aminu ibrahim sannan akwai alhaji hassan albabello sannan akwai malam ibrahim yahya ko kuma malam aminu adamu waɗannan su ne wanda ake bukata bayan an gama sallah ta allah su jira kaɗan yawa saboda kun san kanku to wannan shine ƙarshen wannan muhadara kuma insha allahu ta ƙarshe kafin azumi wanda sai kuma bayan azumi insha Allah za a yi na budewa da izinin Allah subhanahu ta'ala don haka muna ma kowa addu'ar alkhairi Allah mai da kowa gidansa lafiya kuma Allah madaukaki ya gama fuskokin mu da alkhairi a gidan aljanna Allah kuma ya saka ma kowa da alkhairi bisa zuwan da yayi nan kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji Allah shi taimake mu Allah shi hada kawuna mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik